Luke chapter 4 verses 47 a wurin ne muka ji kamar Yesu Kristo tun da shi yana zauna da malamai da tsofaffi da mutanen Allah duka mutanen da yana zauna da shi shi kuma yana ba su yana tambaye shi maganganu yana tambaye shi yana kuma ba shi amsansu amsa da kuma jawabinsu. To menene abin koye a wannan abu ko dai a wannan wurin? Abin da za mu koye ne ko dai za mu yi amfani da shi ne, shi ne ka gan Yesu kristo yana da amsa ko dai yana da jawabin da ko da wani mutum wani abin da kake mai ka ne Yesu kristo yana da amsansi. Shi yasa in ka zo wurin shi da abin da kake da shi duka ka zo su da shi ka dai wurin yesu kusa da halanka abin da ka same ka duka abin da ke son duka ko dai kana so da lafiya ne baka da lafiya ne kuma kana son wani abu mai shau ne kana so abin da kana so wani abu ya faru da da wurinka da ka ne abin da ya kamata za ka yi kawai ne sai ka zo wurin yesu kusa saboda mu ka yi amfani da shi ka yi magana da shi to muna da wannan wurin ne abinda yake so ka so ka zo wurin Yesu so si kenan si si yana da amsa da ko abinda kake da shi duka ko abinda kake amfani da shi duka Yesu so yana da amsan si yana maka amsan da kake da shi saboda ka zo wurin Yesu so saboda haka ya kamata kai da kai ji na yau ne rananka da kake jin na haka Yesu Kiristi yana, yana tambaye ka waransu abubuwa ne kamar yaushe ne kuma kai za ka zo wurin su. yaushe ne kai kuma za ka zo wurin su. saboda shi ya baka maka amsa da kake nema su. kafin ka zo wurin Yesu Kiristi ya kamata akwai wani abin da ya kamata ka yi shi ne za ka samu ka zo wurin Yesu Kiristi saboda haka na so na na kira ka na kira saboda kai kuma ka zo wurin Yesu Kiristi ya baka san si da abin da yake da sin duka wato jama'a sannan ka zo wurin yesu sa ya kamata ka zo wurin wani abu ne ka zo ya baka maka amsa saboda kai ka zo wurin yesu menene ne za ka yi in ka zo wurin yesu abin da za ka yi ne za ka nuna masa kamar kai kana kai kana da zunubi ne da a cikin zunubi aka haife maka da wurin da da cikin zunubi ne man kai maka kafin man kai a ka kai kana da zunubi allah magana allah ya gaya mana kamar mutanen dukan duniya mutanen duniyan duka muna da zunubi siyasa da zunubi ne aka afai muna da zunubi ne muna da cikin da zunubi ne muka da si siyasa ya kamata ka nuna ma yesu kusa kamar kai dan zunubi ne kai kana da zunubi ne cikin zunubi ne aka haife maka saboda haka ka zo wurin yesu kristo yaya ne za mu zan kamar dukkan mu muna da zunubi da maganan allah ya gwana kamar tun da dai allah tun ya fara halittar sama da duniya ya kuwa sama mutum a cikin gadin saboda shi ya neme ta ya kuma duba sha ya kuma ji abinda da kake amfani da shi duka. Wannan mutum shine kakanmu, shine kakanmu Adamu da matansa sai Allah ya nuna masa a wurin a wannan wuri. So a wannan wurin shine Allah ya ce ma mutum kama, kana, kana da iko da dama ka ci kowane itacen da ke a wannan gwana ko dai ko kana da wannan yayan da yake da shi kana da iko da dama ka yi amfani da shi akwai wata guda da shi ne ba ka amfani ba ka yi amfani da wannan shi ne magana shi ne satan ya gyanga ya juya kansu mashuci ya zo mu, ya zo kakanmu wurin kakanmu ya kuwa ce masa kaman in ji Allah ya ce karki ci kowane itacen da ke wannan duk cikin gona. shi da kakamu ya ce kai ka ci kowane itacen da ke cikin gonan amma akwai wata guda da ke tsakanin gonan shi a wannan na baka ya ci ran da za ka ci a wannan itace za ka mutu ne da matan da mutumin kakamu ya ji haka sai ya ce kamar a'a sabar haka wannan magana shi ne matan adamu ya zo ya kwace masa kama Allah in Allah ya ce karfi ci wani itacen da ke cikin ni sai matan ya ce a Allah ya ce kar mu ci ni da sitani ya ji haka sai ya koce ma matan kawan kai ka ci ko wani itacen da ke wannan duka a sai wata guda kai ka ci wannan in ji Allah ya san kamar ran da zaka ci zaka juye zaka samu zaka cinka zaka yi kamar shi Allah ne da matan ya ji haka sai ya kwaci A wannan 'ya'yan itacen ne ya kawo ma mijinta shi kuma ya ci da suka ci nan ne ya zama musu zunubi saboda haka zunubi yana cikin duniya saboda haka muna cikin duniya da zunubi zunubi ya kama ko kowanne kai a cikin duniya shi yasa Allah ya kawo ransa shi yasa Allah ya Yesu Kristo ya zo a cikin duniya ya zo ya tamke mu ya zo ya cire mu da wahala ya zo ya cire mu da zunubi abinda muka yi da shi wahalan da muka yi da shi shi Yesu Kristo yana da amsa yana da jawabi inda ke wannan abu abin da za ka yi kawai ne ka zo wurin ka nuna masa ka yi addu'a ka yi tuba da zunubi ka yi tuba da zunubanka duka sai ka ce ni daga yau na juye na na zunubi na bari sata na bari gulma na bari bakin ciki in ran da za ka yi wannan ganduka si a wannan da a yafa maka zunubi ne wanda za ka tuba da zunubanka duka si an ya zai yafa maka zunubi ne si ne za ka yi haka ne da ka yi da zunubanka duka na wannan roko ne to kai da kai ji na yau ranan ka ce na wata cira ba ka ka same ni kuma wata cira ba ka ka ji ni kuma ba mu sani ba amma kana ji na abin da za ka yi kawai ne sai ka ji wannan addu'a tare da ni kafin ka yi wannan addu'a ya kamata kuma mu cin kamar magana ana ya ga mana kamar yesu kristo da a lokacin da ya zai cikin duniya ya ce mutanen duka kamar ina saya da bakin kofa ina bukawa wanda za ka yi bude wannan kofa zan shika ne yi amfani da wannan mutumin a kofan si ne zuciyarmu yesu so yana buka da kake ji na haka yesu yana buka kofan kenan yana buka zuciya kenan yana so ya shika ya zama tare da kai yana so ya shika ka yi amfani da karfinka da wayonka da kudinka da zamanka abinda kake da si duka allah na so ya yi amfani da wannan abubuwan da kake da si na in kana ji na lokaci kenan in kana ji na ranan ka kenan ni kake jira ka yi wannan addu'a yanzu ni wane ina da zunubi na sani saboda zunubi ka suka cikin duniya ina shirya ka ni ka zuciya na ka shiga na. wance mini zunuba na duka shine kuma zama naka na da wannan roko ne da sunan Yesu Kristo. Amin. Ka yi wannan addu'a tare da ni yau Allah ya zai yafa maka zunubi kenan. Za ka zama Christian kenan. Mutumin Kristo za ka zama ni yau. Ka yi wannan addu'a tare da ni to kai ka yi dadin ke. Bayan haka abinda da za ka yi kawai ne ka nemi wani canci da ya kusa da kai sai ka shiga wannan ceci. ka yi karatu da wannan mutanen wannan church